walwala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau kwanan wata sha daya ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma to shekara ta dubu ɗaya dari hudu da talatin da biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda shine ya dace da sha biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha hudu hijirar manzan Allah sallallahu lissafin turawa kuma muna kan darasi na goma sha bakwai a cikin wannan littafi mai albarka na kamun jana'i na shek nasiruddin al-albani wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na iya sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano idan ba manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne a kan. wato alamatu husnul khatima alamomin kyakkyawan cikawa wanda idan mutum Allah ya taimake shi ya zo mutuwa ya kammala da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da za mu lissafa to ana kyautata masa zaton ya samu kyakkyawan cikawa Allah ya mana arziki da su na ɗaya wato mun ce annutuk bi shahada ko indal maut furuci da kalmar shahada da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah khalal janna duk wanda Allah ya masa arziki ya sa zancensa na ƙarshe da zai bar duniya la ilaha Allah ne to lalle zai shiga aljanna wannan hadisi imam al-hakim ya rawaito shi da waninsa da isnadi hasan daga mu'az ومن طريق أخرى عنه بلفظ ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها أو رواية أو لفظ باب وتري لا تموت تنا شيدا و باب أبن بوتا ود تنتنتا دداتي و إما الله شيشي كذبا ba na ta yadda Allah shi shi kaɗai shi ne abin bauta shi ne wahiyar ta shadu Allah la ilaha illallah wa anni rasulullah kuma lalle ni manzon Allah ne kuma wannan ya koma ga zuciya mai yaƙini ma'ana tana faɗin haka ɗin tana da yaƙini tana da tabbas ba wai ana zato ne ko ana tsammani ba a tabbas mai garanti cewa lalle manzan Allah manzan Allah manzan Allah ce duk wanda ya wannan to illa gafara Allah laha sai Allah ya yafe wannan rai din hadisin imamu ya fitar da shi da imamu ahmad da wasu su wa sahawa ibn hibban wa sanaduhu hasanun indi mala albani ya ce sanadin wannan hadisin hasan ne a wajena ni kama bayyantu hutu sahiha kama yadda na bayyana shi a cikin littafin silsilatul ahadisu sahiha hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da saba'in da takwas ولو شاهد من حديث أبي هريرة تقدم في التلقين حديث هنا للشيدة ده زي كرفة فامسة gwiwa dangane da wannan magana kamar yadda ya zo wato a cikin babin da ke magana akan at-talqi laqana mamaci la ilaha illallah fakara ta alif shafi na goma da ya gabata hadisi na biyu an talhata ibnu ubaidillah radiyallahu anhu qala daga talha ibnu ubaidillah Allah kara masa yadda yake cewa ra'a umaru talhata ibn ubaidillah saqilan فقال يا ما لك يا فلان لعلك ساءتك امرأة عمك يا أبا فلان قال لا yace me yasa ne ka yawa ne ko dai matar wani ne ta bata maka rai shi umar ne wato ya ga talha ibn ubaidillah yana cikin fushi shine saqilan ya gan shi saqil an ce saqil rawu fi shiddati al-ghadab sai ce ya me yasa ne ka ya kai baban wani ko dai matar baffanka ita ta bakanta maka ta bata maka rai kala la sai ce a'a ba matar baffa na ne ta bata min rai ba wa asna ala abubakar zance ya kawo ya ratsa aka ambaci sayyidina abubakar shi ainihin wato umar din ya yabi na abubakar